mai magana a nan shine sakatarin jam'iyya mai suna jam'iyyatul hidaya wanga sanarwa ne gabanin ka shigo jam'iyya bisa ga ka'idodi na jam'iyya domin sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimuna ala surutihim lalle musulmai fa suna tafiya ne bisa kan ka'idodinsu. Misali, ku nan ka'idodin da kuka tsara ma kanku to ya kamata ku ta tafiya kansa. Kenan ba za a yi a samu tattaru jama'a ba, ba su aje ma kansu ka'idodi ba. To gabanin ka shigo jam'iyya za mu sanar da ke wayansu daga cikin ka'idodin Izan Allah ya sa ka shiga cikin za ka sake gane wayansu. Domin kara wanga audio ya zamanta audio wanda yake ya doki tsawon lokaci ba haka ba izan ainihin za mu gaya maka abin da jam'iyyar ta kumsa to zai wuce minti talatin da baya a takaice muna yi maka marhaba Allah ya sa shiryan da muke fata ga al'umma ke ma ka zo ka kara mu duka mu shiryu gaba daya sunan jam'iyya shine jam'iyyatul hidaya wanda yake tattaro eh, tara kai a wurin da Allah zai shirya da mu o bisa kan shirya wanga jam'iyya ya soma ni da bangaren dandanci to a akalli yanzu haka muna da yaruka daban-daban guda shida a kai wayanda ke cikin karkashin jam'iyyatul hidaya ba mu rasa dubu uku da baya ba a yanzu nan da nake wanga magana da fata insha Allah haka kuma za mu dinga karu da haka wanga audio kamar yadda kake jin shi dukkan yarukan da muke tafiya da su akwai irin audio kamar haka da ke sanar da mai shigowa a cikin to kawai abin da ya shige maka dufu cikin addininka shine aka bukace ka fito ka tambaya izan Allah ya yarda malumma za su fito su baka bayani abinda ake bukata da kan da ka shigo jam'iyyan kenan jam'iyyar ya aje makansa irin aike-aike rubutu da wayansu abubuwa na ban mamakin da muke gani jam'iyya bai sun a cikin wanga jam'iyya ba aikawa a cikin haka kuma bayanin wani malami daban da ka ji daga wani wuri jam'iyya bai so ka doko shi ka saka a nan nan yana da sa kuma yana bukata kawai ni ke auki ki fito ki yi tambaya o ka fito ka yi tambaya a bayyanar maka shi kenan. Izan wani abu ka gan kaman kana son ka sanar da jama'a akan wanga platform na jam'iyyatul hidaya to za ka shigo jam'iyyan yana da wayan da aka zabe za ka aika musu eh, za ka gane sakatar da su president da sauransu to su ne za su duba bayan ka aika musu in ya dace a wulgo shi kan jam'iyya shi a wulgo amma kai kanka idan ka wulgo aka bai dace ba akan bukata ka fito ka bada hankuri izan kake yin haka aka da mutum cikin wannan jam'iyya saboda ya baki mamaci ko kuwa ya baka mamaci maganan da muke yin izan ka je ta bangarori yaruka da muke tafiya da shi fiye da mutane dubu biyu da saura to in ba wanga ka'ida to wata rana za mu waye gari mu gan jam'iyya au kuwa telefoninka ya cika da mesaji da wayansu abubuwan da ba saboda shi ka shigo jam'iyya ba sabili da haka muka aje haka ba abubuwan da kuke turo ni bai da kyau ba suna da kyau amma idan muka ce kowa ya turo shi haka ba zai jara muna jam'iyya ba banda tambaya da saura jam'iyyan kuma ya kayyada ma kansa wayan wayansu taimakayyan da suke yi shine mun nan da muke saurara muke tambayoyi muna bada kudade aka doka ana aika ayyuka masu kirki da shi kamar gina makarantu da eh, gina rijiyoyi da kula da marayu a halin yanzu da muke magana kudaden da aka bayar mun gina makarantu guda biyu an bude guda guda insha Allahu har karshen watan ga za bude shi mun gina rijiyoyi a kasar Najeriya muka gina rijiya a kasar Benin wayannan makarantu kuma suna kasar Benin dukkan wayan magungunan da ba mu zabe kasa ba duk wurin da muka samu mai bukata a taimake sa insha Allah muna taimaka mutane sun kwana sun yi kwana hospital suka neme jam'iyya ya taimake su da kudin operation da duka mun yi to wanga shine ayyukan da jam'iyya ke amma ina kudin ke fito ni da kan da muke tana muke bada wani abin da Allah ya sawaka musu daga gana haka a yanzu nan muna da wanda ke karban kudi wurin haka duk garuruka domin jam'iyyan ga karfin sa da yawa yana cikin Europe ne sabili da haka garuruka na Europe duka muna da wayan da ke ba da kudi e wayanda ke eh, an san kudade idan kudaden suka tattarushe su aiko ma nin da nake magana sakatarga saboda shi idan kai ma ka shiga jam'iyyar kana son ka yi taimaka a wurin gina makaranta ne a'a a wurin kula da marayu ne a'a a wata shani ne na gina masallatu a kuwa wani aiki ne kake war sadaka kake da shi ka rasa ina za ka ba da kudin ya kai kanmu to she ka shiga cikin profile na kai magana da ni sakatar zan nuna maka insha Allahu yanda kudinka zai iya shigo sa'an kuma a cikin jam'iyyan guda gudan masu tambayoyi nan suna ba da wayansu kudade don a taimake malumman da ke harka da mu domin na magana ga akalli jam'iyyar na da malumma wayanda yake na zana a gabana nan fiye da arba'in da baya zai baka mamaki domin muna da guruf daya daya fiye da ashirin da baya dukkan malumma ke rarrabe wurin suna magana suna kula da su saboda shi bayan Allah suna taimakan malumma muna ba su don su sa su yi ta yin ta karkar auto ta credit da su a cikin telefoninsu saboda shi wayan ga su ne kadan da za mu gaya ma kai da ka shigo jam'iyya yau abinda jam'iyya ke tafiya da su saboda shi kawai abinda ba mu son shine aike aike wayan su rubutu da wayan su abubuwan da ka ga na ban mamaci na video da saura jam'iyya bai so haka ba saboda shi jam'iyyan kuma yana da wayan da ke kula da su wayan da ke kula da abubuwa haka to Allah sa kai ma ka shigo ka hada hannu da mu Allah ya tafiyar da wanga jam'iyya da haka muna gaida mu da kokarin da suka yi da mu wannan shine a takace abin da zan gaya maka eh, za mu gaya ma mai shigo yau marhaban ki kenan akuwa ka kenan da shigowa wanga jam'iyya mai sunan jam'iyyatul hidayah.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 على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna isar da sallama zuwa ga masu saurara wanga audio dukanku gaba daya mai magana a nan shine sakatarin jam'iyya mai suna jam'iyyatul hidaya wanga sanarwa ne gabanin ka shigo jam'iyya bisa ga ka'idodi na jam'iyya. Domin sallallahu Alaihi wasallam yana cewa almuslimuna ala surutihim lalle musulmai fa suna tafiya ne bisa kan ka'idodinsu. Misali, ku nan ka'idodin da kuka tsara kanku to ya kamata ku ta tafiya kansa. kenan ba za a yi a samu tattaru jama'a ba ba su aje ma kansu ka'idoji ba to gabanin ka shigo jam'iyya za mu sanar da ke wayansu daga cikin ka'idojin Izan Allah ya sa ka shiga cikin za ka sake gane wayansu domin kara wanga audio ya zamanta audio wanda yake ya doki tsawon lokaci ba haka ba izan ainihin za mu gaya maka abin da jam'iyyar ta kumsa to zai wuce minti talatin da baya a takaice muna yi maka marhaba Allah ya sa shiryan da muke fata ga al'umma ke ma ka zo ka kara mu duka mu shiryu gaba daya sunan jam'iyya shine jam'iyyatul hidaya wanda yake tattaro eh, tara kai a wurin da Allah zai shiryar da mu o bisa kan shirya wanga jam'iyya ya soma ni da bangaren dandanci to a kalli yanzu haka muna da yaruka daban-daban guda shida a kai wayanda ke cikin karkashin jam'iyyatul hidaya ba mu rasa dubu uku da baya ba a yanzu nan da nake wanga magana da fata insha Allah haka kuma za mu dinga karu da haka wanga audio kamar yadda kake jin shi dukkan yarukan da muke tafiya da su akwai irin audio kamar haka da ke sanar da mai shigowa a cikin to kawai abin da ya shige maka dufu cikin addininka shine aka bukace ka fito ka tambaya izan Allah ya yarda malumma za su fito su baka bayani abinda ake bukata da kan da ka shigo jam'iyyan kenan jam'iyya ya aje makansa irin aike-aike rubutu da wayansu abubuwa na ban mamakin da muke gani jam'iyya bai sun a cikin wanga jam'iyya ba aikawa a cikin haka kuma bayanin wani malami daban da ka ji daga wani wuri jam'iyya bai so ka doko shi ka saka a nan nan yana da malumansa kuma yana bukata kawai ni ke auki ki fito ki yi tambaya o ka fito ka yi tambaya a bayyanar maka shi kenan idan wani abu ka gan kaman kana son ka sanar da jama'a akan wanga platform na jam'iyyatul hidaya to za ka shigo jam'iyyan yana da wayan da aka zabe za ka aika musu eh, za ka gane sakatar da su president da sauransu to su ne za su duba bayan ka aika musu in ya dace a wulgo shi kan jam'iyyar shi a wulgo amma kai kanka idan ka wulgo aka bai dace ba akan bukata ka fito ka bada hankuri idan kake yin haka akan fidda mutum cikin wannan jam'iyya saboda ya baki mamaci ko kuwa ya baka mamaci maganan da muke yin izan ka je ta bangarori yaruka da muke tafiya da shi fiye da mutane dubu biyu da saura to in ba wanga ka'ida to wata rana za mu wayi gari mu gan jam'iyya au kuwa telefoninka ya cika da mesaji da wayansu abubuwan da ba saboda shi ka shigo jam'iyya ba sabili da haka muka aje haka ba abubuwan da kuke turo ni bai da kyau ba suna da kyau amma idan muka ce kowa ya turo shi haka ba zai jara muna jam'iyya ba banda tambaya da saura jam'iyyan kuma ya kayyada ma kansa wayansu taimakayyan da suke yi shine mun nan da muke saurara muke tambayoyi muna ba da kudade aka doka ana aika ayyuka masu kirki da shi kamar gina makarantu da eh, gina rijiyoyi da kula da marayu a halin yanzu da muke magana kudaden da aka bayar mun gina makarantu guda biyu an bude guda guda insha Allahu har karshen watan ga za bude shi mun gina rijiyoyi a kasar Najeriya muka